من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينوى rayuwa izina ne rayuwan zaman duniya izina ne da mai hankali da wanda allah ya ba shi tunani ya kalli yadda zamani suke tafiya to ba alheri ba ne mutum yi ɗin zaman ba tare da ya tanada ba wannan rayuwan jarabawa ne da wanda allah ya ba shi hankali in kun lura shi ka ce jiya ne ko shekaran jiya ne ake mangana azumi da sauran abubuwa sun wuce shi allah baya garaje al'amarinsa amma abin da ya ce zai yi shi za a yi ayyukanmu ina tafiya da zamani ne saboda muna da ajali muna da lokaci da babu mu aka zo aka same mu za a zo a rasa mu yi amfani da zamaninmu na kusanci da allah mu yi amfani da lokacin da allah ya bamu mu nisanci sabon allah mu yi amfani da hankalin da allah ya bamu mu gyara zukatanmu wannan shi zai kece mu kana ganin haduwa mu nan wata na babu shi ne shi san kana karanta littattafai hadisi zaka ji haka imam maliki ke zama madina masallaci manzo Allah sallallahu yake ba da karatu da manyan malamai yanzu ka je babu su ba su ba ne wani sabo abu ne da kude ma jafar ne a masallacinsa in ana sa tafsiri kana gan ka maza ka yi kuka da masan masallacin da tagan da fanka an wuce kenan shi lahira wata na mu da kuke gaimu wata na babu mu to amma sakamakon daya ne shine ina ma tuki zauna ma abinda kuke aikatawa shi za saka mu na ga ya kamata lokaci ya yi mu ringa izina da karatukan da muke yi da zamanin da yake tafiya da mu ba wani mai rabo shi wanda ya bi kan shara'an ya fi bi manzan Allah ya bi jinin Allah shine mai rabo makodan gidan waye ko sintu aka yi iyayenka suka yi ciki suka zubar da kai a ciyawa in ka bi Allah ma dama kai bani adam ne ka imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam kai ne mai rabo Allah ya sa mahaifiyansa ba kureshi ya ce baban naka dangi shugaban talikai ne sallallahu alaihi wasallam aka haife ka harami a cikin harami kwanan harami aka haife ka kuma daren lalatul kadari ba ka sallah wuta za ka ba ne damu Allah ko nasabi ko kai dan gidan waye ne ko kana da asali ba shi na gaban la ba me ka aikata shi na Allah yake jira muna roƙo Allah ibadodin da muka yi a cikin wata ramadana Allah ya karbo mana ba wanda za su tafi haji Allah ya tosaya masu ya karba ibadansu amma abun bakin ciki ne da mafiya alhazinmu saboda akwai tabi'an da muke da shi shine girman kai ba yadda za a yi mutum in ya yi niyyar tafi hajjin je durkusa a koya masa ilimin shi sa mazaba malikiyan zaka fara zaka fara da ahalari a shamawi ziya lisara a koya maka ibada yadda ake ibada don wannan rukunin biyar shine ba baka iya ba girman kai hana ka kai kalmar tauhidi an ce la ilaha illallah zuwa karshe ba ka sai malam ba menene sunaye Allah ba ka sani ba menene sifofi Allah ba ka sani ba menene ya tabbata da abin da Allah yake so me ba Allah baya so a cikin wujud samuwa Allah ma'anan tabbatar da tauhidi Allah ba ka sani ba sallah kuma duk azkarin da yake ciki ba ka sani ba salata annabi ba ka sani ma'anansa ba ba ka sani komai ba kana na jinjirin jin amma ka san yadda zaka je kasuwa ka nemi kobo ka san yadda zaka yi aure ka san yadda zaka gina gida ka san yadda zaka jin dadi ka san yadda zaka samu mota amma an ce da kai fassara mata ta tayya ba sani ba kana nan zamani na ta tafiya ana tashi hankali da jama'a gara kana cikin neman ilimin an ya karɓi rayinka sai tashe ka daga cikin masu ilimi wannan shine ka'ida mafi yawa za a tafi hajjin jirgin jil a je a kikkewo a dawo kuma ibadodin da allah ya hura ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce na yan gata wanda Allah yana son shugaban talikai sallallahu alaihi wasallam ya san al'ummansa ba ma dadewa kamar kajin gona ne shekara talatin arba'in a tafi ba kama wancan al'umman ba da mutum ka shekara 100 shekara ɗari biyu annabi nuhu shekara dubu ba shekara hamsin mutu ake yi to amma ba ma izina to samu daman da allah ya ba mu shi ne waɗannan zamanin lalatar kadar ya riga ya wuce dare ɗaya ne amma duk wanda ya samu dace ya yi ibada ciki tankai shekara tamanin ne shekara tamanin ya bota mana kuma akwai wanda suka samu akwai da kuma basu ba sun ba ga hajji kuma da abubuwan da zai zo to abu mamaki mutane sun biya kudin za a tafi amma wallahi ka tambaye shi kaso hajji kashe nawa ne ajiya kaso gida nawa bai sani ba zai tashi ne biyo jama'a ana ce ka alama alhamma ka ina bi hamshi shata oh, eh, eh, je dawo hai jama'a sha nan daban ne fa ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumun usalli game da sallah ya ce hudu anni manasika komai a fayyace yake a jinin namu ban sani ba jahilci ba zai kai ka ba ba cikin mu wanda bai sani da kasuwa yake tafiya ba ko yana da aure ko mawakaci ne yana da aurensa dan mawakacin da yake warkewa kadan yana da aurensa ya san yadda zai je kasuwa ko ya san tattara arzikinsa ya san yaransa ya san matansa ya san da zai fadan an yi tafsiri a gidansa amma bai san yadda ya yi rukuyi addu'an da ake rukuyi bai sani ba bai san yadda ake gida bai sani ba kuma don haka da mutum zai zo aikin barna bai sani ba kaga aikin hajji alfarman da yake ciki da sakon da yake ciki da manzilan da yake ciki don haka mana na isha hadisi mutafaka alai da na take cewa ya rasulallah muna gani maza sun yi rububi suna binka ana tafiya haji mu mata ba ma sa eh, suna tafiya jihadi mu mata ba ma samu zuwa jihadi a yadda da mu mu samu jihadi ma bayan rukuni biyar manzo Allah ce la na na aishatu la ku hajjin ku shine haji da umra ya eh, ku jihadin ku shine haji da umra ita na na aisha tana gan lokacin da an je badar an yafe ma 'yan badar sai abinda suka gani na mashiga aljanna yawon furka an je hudabi an laye yarda da su handaku gazatul uhud duk haka ita ce take ce da manzan Allah sallallahu alaihi na gani mu mata muna gan cewa ba ma samu jihadi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce jihadin ku Aishatu hadisi Buhari da musulun ne fa da sunanin madama sani ya ce jihadin ku shine aikin hajji da umra ya ce za mu je ya ce la sauraka duk mutanen da suke sa yaran mata su sa fam a taɗa shi kasuwa ko a taɗa shi a masallaci su san cewa ba jini manzan Allah ba kirya suke mace ba ta jihadi kuma ba za ta yi jihadi bai layu kiyama in ka sa yarinya ta sa bom ta kashe kanta ta kashe al'umma kasuwa wanda akwai mahaukata akwai yara akwai tsofaffi akwai masu kudi akwai tarakawa akwai masu mara lafiya wurin yarinya ta sa bom ta shiga masallaci ta je ta sha ka san wannan jini ba jini manzan Allah ba kire kake yi son zuciya ne riya ne ba jini manzan Allah ba ne ko kaso ko ba kaso manzan Allah ya ce la aisha ba za ku yi ba ku je hajji wannan jini mu sha an karanta amma zafin tsiya da kullum a ringa magana daya za a yi wahala kuma ku gai hukuncin allan da allah yake nufi a ban kasa farkonsa shine tauhid kada ta wa allah ku karanta suratu yusuf inin hukum ila lilana za ka gai ya fassara shi kar abota ma wani shi allah duk wa manam ya hukum ma farkon hukunci shine tauhidi ku har hada ayoyin ku gani ai hankali musulmi suna da laifi suna da sakaci ba su da dokokin abin da suka kafa amma musulmi ba kafirai ba ne wanda suka sayar da hamsa salawati na gan da ido mutum da ya mutu a kawai billahi da ranar alhamis ya mutu kuma su garin ma dawa na je ba abin da suka sani zancen talak da mene amma iya imaninsa da ibada kalman shahada yake gama yake buga har ya mutu ka zaka ce waɗannan arnan kalman shahada ike yi har Allah ya karbi ransa ka zo ka bari Allah da bayinsa ka daina ta tadahuli ka zo ka kashe mutane yarinya ka sa shi je bindiga a gaya kowa ba jini manzo Allah bane ba jinin Allah bane ba jinin al'umma manzo Allah bane kuma ku yi hankali lokaci yayi a kiyaye a jini tsantsansa masu taba manzon Allah da masu zagin sahabai da masu ta ujujiya da masu ɗauko kansa kalis ta kashe mutane a jinin da a jini manzan fi ranar aske yace fa in tanaza'tum fi shay'in faru ila Allah wa rasu ku koma jisa a cikin Buhari ke Muslim tana tawafi da manzo Allah ranan fatu maka ne ta doki kansa kalis haka ta dauka ta tana bi manzan Allah tana tawafi shi ta ce ya rasu da kaga lokacin an yi bude Maka. shana ji yan hunain mutanen hunain da mutanen ta'if suna so su kai Allah farmaki sallallahu alaihi wasallam in ka ba yaki manzan Allah takura shi aka yi an fito da shi a gidansa za a kashe shi an fito da shi a makka an cuce shi duk ire-ire waɗannan da aka zo shi kenan ana tawafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tawafi tare da abin nan eh, eh, al'ummansa shan muslim ta doki kan sakar ta ce da ya rasulallah na gan arni shi na soke shi da wannan abin kan sakar manzan ya ce ya muslim la ku jihadin ku shi ne hajji da umra wanda shi na jinin mu in ka duba buhari a jisi na nan kamar nan in ka duba muslim haka yake in ka nuna sunan ina nan in ka duba masanid wani irin ajiyar zaka dauki yarinya budurwa ka sa mata bom ta shiga masallaci ta tada hankali mutane ka ce wai kana jihadi ajinin me zaka yi ina ajini zaka yi matasa ku yi karatu ku karanta ajinin Allah a yi karatu a karanta ajinin Allah Allah ya samu cika da imani saboda aikin hajji ga kowa zai tafi yanzu abin mafi tashi hankalin nan wanda za su fanci aikin hajjin su tafi sai ga mutum mai yana suna baki a mai tafi shi jinjirjin shi yana ce buga waya kar kallawa mun iyali nan na tafi da iyali ta ga aiki ta gan gini ya za a yi ina nan bai tambaya ba ya biya saboda dan kasuwar bashi lokaci ije yi tambaya ka san ba yanda za a yi ka ce baka da lokacin ilimin addinin Allah kuma ka fahimci addinin Allah a tashi a mara interview a fassara salata annabi a nan nan wani shi ya taso ya je kama ruwa bai iya ba kuma ba shi ne niyan iya in ka mace ce shi ba malami ba ne amma ya san yadda zai je zance ya san yadda zai canja kudi ya san yadda zai tafi nan abuja ya san yadda zai tafi eh, kotonu ya sayo mota ya canja ya san yadda zai aure ya budurwa fara ya san yadda zai sayo mota amma ajini la ajini ana yi sa ina yi jama'a ku fahimci ajini zamani tafiya yake yi wallahi kuna da izna yadda da ke canja abubuwan wallahi ka sai mutuwa yana kusa da kai yadda Allah ke canja abubuwan mutuwa yana kusa da ko yau ko gobe kuma Allah ba ruwansa abin da ka aikata shi zaka samu na gan ba a yi sanarwa karatu ba amma babu laifi zan koma kaɗan jisun babu fi iddat mutallaka zan karanta waɗannan jisun mu koma kama kaɗan saboda akwai wai su bayanin da saboda lokacin zan ba da hutu ba mu saya ba akwai wasu kartukan da zan karanta wannan kuma karatun na gaya maku da mu malaman da ku in ba aiki da karatun ba sakamako ba kyau da kake gamu kabbara masallaci da ihu da neman shura da allah akbar tashi a tafi ba gaban laban ba shina gaban laban da jin haushin juna ba shina gaban laban me kuka aikatawa amma afuwa da tsoro allah da jin tausayin juna da yafiya wannan shine salihin mutane wannan shine mutum duk mutum da kake gan kullu yana afuwa da dan wansa bani adam bayan da za ku zauna ba za ku saba ma juna ba amma kullun a kudace a zuciya da hushi da munafinki da karana manganu Allah ya sa Qur'ani shine rawaninka abin na taura da injila shine shine sandanka wata wuta za ka ba abin da ya damu Allah kai aiki da shi ana shine ba malanta ka shi aiki da shi shi za imam suyuci ya ce ba san jahili ba shine wanda ya sani wanda ya san ina da ilimi ba aiki da shi to shine jahili <coughs> lokaci ya yi umar da hankalin kun sai yanzu farautar imanin mutane ake yi za a ga mutane suna bugu suna son annabi suna son annabi suna son annabi amma ka bi su ba annabi suke so ba kare suke kaga a akwai ta yarinya daga nishiyar kaga ta kamar gawai in kaga yarinyar bambanci da gawai kaɗan ne amma ta ce ita yar manzo Allah ce kuma wai an yarda an yarda har da yan jarida an je ana tattauna da ta yar annabi ne ta abba bakake kar mu zama fata mu baki zuciya mu zama baki kuma ya za a yi wata to wace mace ta haife ta na nasha da tana kabri na nafsa tana kabri duk mata manzana suna kabri wacce ta yi cikinta in za a fassara wannan abu akwai tuhuma manzala ina cikin ajannansa amma wai an yarda ana ce wani albarka ne yar manzala ne kuma an yarda abba jama'a abba jama'a abba jama'a akwai zikirin da ya kai wannan kuma akwai wani ya sa dan bandeji haka yana zaune bandeji aka samu sai yana zaune wani katu ya ce ya koshi an ce kai ne kai ne kai ne shauci yanin ina zaune kai ne annan muhammadu ina zaune kai kai ne allah ma katun banza ina zaune ya sa wani dan bandeji waɗannan su ne suke dawa suna so annabi ta ne zanadika ne kirya suke ba su da alaka da allah la duniya wala lahira kirya suke amma wanda bai yi karatu ba sharan jama'a ka kwane kwane wani abu ne baka san shi ba wani kar mu sani allah ya sa kar mu sani wannan akidan ila yamar kiyama katu ya yi bandeji sai ina zaune kai ne waye kai ne waye kai ne waye ya yadda duban mutum da aka mata ciki aka masa ciki mace inda masa ciki kazanta aka zaka dubsa zubsa aka yi shi ke zai ke da Allah ya ce shi na Allah dubba wannan duniya a kwance da ce kuma ruwan da yake kwance da abin da yake ciki baka sani ba Allah ne harce su oxygen da kake sha da rayuwar da kake ciki da kasan duniyar da ake ciki da tsuntsaye wani abu ne kaɗan daga cikin mahaluki Allah kai ka samu kanka kana fita da bayan gida baki kai na ɗoyi ka zo kana zama wani kujera a ce kai nan Allah kuma ka yadda in ka duba duniyan baki daya taurar wannan taurar miliyoyin taurar kwaya daya ninka duniyan so dubu ya baka san allah ba mace mace ta yi maka ciki ta zo ta durkusa a cikin gini da kazanta ba wani mahaluki ka zo kana cewa kai ne allah ka san meye allah ne wannan shi ne abin da muke cikin shi kun yi karatu amma ku haɗu kuma ahalisun abin da yake in ka gana rigima to masallatai ne kullum tun da na zo kafin fara kullum kwamitoci masallatai suke zuwa wannan an ba da kudin laraba wannan yana toma wannan ya ci kudin laraba wannan ya kaza duk gara gana rigima matasa an sa baki tabaro to kudin laraba da islamiyya da menene da suna islamiyya da rigima waye shugaba waye waye abba jama'a masallatai ka je ka yi zage-zage a kasuwa amma ka zo na ka nemi gafara ba wajen hura wuta bane ba wajen nifaka bane ba wajen hada kan mutane bane wajen wanki zuciya ne wajen yanwantaka musulunci wajen mahabbata wajen rahama ne ba wurin fada bane ba wurin kulle kulle bane sai an da zan maku kenan abin tosai ne yadda muke muke cikin abin waɗannan shi na jinin da mutane suke riyawa suna son muna son manzala muna son manzala ga yi ce Allah yana bayyana komai duhu ce lallaba a cikin duhu ne Allah zai fito da kowa a bayyane yarinyar ta ce wai ta yar manzana da kuma ba su Allah a ci abarta saboda an raina ajini manzo Allah saboda kowane dan banza ya mai da kansa wani mutum ba haka ban mangana ce ne a ce wai yar manzo Allah ce Allah mu dace a ah, باب شيكا ذكرتني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله باب في عدة المطلقة قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على أحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات imam abu dawud ya ce babu fi iddatu mutallaka abinda ya sa muke so mu koma baya lokacin jahiliya a ta auren da muke yi da sakin da ake yi da komen da ake yi to ina na lokacin jahiliya akwai shi aure mun faɗa nau'in auren da jahiliya suke da shi na na aisha ta ambace su a cikin buhari aure da jahiliya suke yi ya kai nau'i biyar amma shugaban talika ya zabi mafi sabta aka tabbatar mana su ayyukan hajji da mutane shawa suna yi tun da annabi ibrahim shi na asalin shawa a cikin saskafta sun zo sun rushe addinin to akwai wayansu abubuwa cikin hajji wanda aka tabbatar wayansu kuma rushe haka saki da idda akwai su aka zo aka yi kwaskwariman su aka gyara su to sha'ana aka ce idda iddat mutallaka kuma sabo abu ne a cika aji ne idan da ake yi to gyara ake cin gyara abin da ake yi shi a jahiliya da don ku gane karatu da, da kuna bin karatu da ba za ku barin wuce ba shi ku tambaye ni a nan wurin kamar zance auren da 'yan shi'a suke yi suna tinkawo aure ne aure ne wanda kurishawa da maguzawan farisawa iran suke yi da sha jini ya zai rushe shi shawai suna kan bakan suna ta yi suna ta zargi shi na umaru suna ta zargi sauran waɗannan a kyale su da jini wannan zinan da suke yi muta aba aure ba ne aure ne na da irin waɗannan nau'in auren da masifan auren da zalunci auren ƙur'ani ya zai wanke su ya ciro su ya tabbatar da ƙwaya ɗaya to talak da saki na da mutum ya saki matansa in ta kusa ta gama ida sake dawo da ita in ta kusa ta gama ida sake dawo da ita haka za ringa wahala da mata mutane saboda babu Allah gabansu kurishawa da maguzawa da har yanzu maguzawa na yanzu kafirai haka suke wahala da matan an saki mace tana cikin inda kafin ta gama sha dawo da ita shan la ya ce at-talaq marratan yace saki take ta guda biyu ne imma ku bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan ba yadda za ka saki matanka zuwa guda uku ka sake aure ta kwaskwari ma aka yi kwaskwari ma aka yi to lokacin dawo da suke dawo da suke dawo da matansu ba shi da adadi koyaushe za ka iya komai da matanka to shine a nan kuma hadisi yake fassara cewa komai da yaushe aka fara komai na aji ne aka tabbatar da komai in an suke mace za a dawo da ita ba kamar da da ake komai yadda aka gan dama an suke yadda aka gan dama wannan hadisi yake kayyada mana yake gyara mana yadda da ba ba haka suke yi ba ya ce na suleiman bin abdulhamid al-baharani ku gyala kan tukulli mafi malaman ayi mangana kansa a game da hadisinsa amma in ayi mutaba'a hadisinsa Hassan ne shi suleiman ibn abdulhamid al-baharani tukulli mafi malamai su yi mangana kan shaninsa shi ya ce haddasa yahya ibn salih yahya ibn saliha na fatan gane shi kuma mutane sham ne shi ya ce akhbarna ismail ibn ayash ismail ibn ayash mutum yaman ne ya mutum shami ne shi ba'ifi ne in ya fita sham ya je wani kasa ya yi hadisi to ba a karba hadisinsa saboda haddansa ya bar tafinsa kasar sham duk ko ina ya fita ya zance shi ga ya kuskure amma hadisin da aka ruwaito shi a kasar sham hadisi sahihi ne wanda ya faɗa wannan imam ahmadi ne ya faɗa wannan imam buhari ne ya faɗa wannan cewa shi isma'il ibn ayash hadisinsa kasan sham hadisi ne kwarai to kuma wanda suka ruwaito shi a gare shi duk mutane sham ne sauraka duk mangaran da aka yi cewa tukulli ma eh, ismail ibn iyayash in yayi hadisin wani wuri kenan na bar kuna gane wannan karatun shi kuma ce haddasa na amr ibn muhajir an abihi an asma bint yazid ibn sakan asma bint yazid ibn sakan al-ansari annaha tullikat ala ahdi rasul sallallahu an sake shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallam ka mutallaqati idda mace lokacin ba san idda ba kai ka sake matan kana nan kana nan ka ga dama ce ta dawo to she yanda qur'ani ya kawo fasli ya ce at-talaq marratan akayyada jama'a ajinin mu shine ajinin da ya fito sai ma jama'a kare ake bature kare ya suke duk mutum da mai karatu zai kalle yanzu kasashen da ake yaki ana hijira zuwa kasashen turai ganga ake zuba muhajirun wanda suke fita eh, ganga ake zuba su a teku gagan girgi guda mutum duk an zuba su a teku saboda fakirai amma ci a nuna duniya na jin tausayi mutane ku duba yanzu mutane nawa ne mutanen syria da kuna dubawa yadda ake waha da 'yan afirka yadda ake waha da larabawa wajen da ake yaki suna sallaka zuwa kasan turai su ne suke ma difa'i suna nuna cewa kare ma a bashi haƙƙinsa ba to ba kare ba zuba da mutane a cikin rijiya a zuba da su a cikin ceku ba wani abu ne shi da duniya kuma zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ajini manzo Allah shike to sai ma mata aje ka san duniya yadda ake saki mata kaga yadda mata suke aiki kamar inji mace yadda namiji ke zo yake aiki haka mace za ta tafi wajen aiki ta yi amma jini mula mace mai martaba ce to kaga lokacin sai ki kure sha haka suke suke wahade mata a suke mace a dawo da a suke mace a dawo da an lai chapter talak marata duk yadda kake so karka wahade mata in ka suke ta suke biyu to uku ba dama bar ta ta ji ta yau ba ka son ta ne to haka nan idda shi ne ke cewa asma binti yazid ita ne awwal zamanin manzana lam yakul mutallaqati idda mata basu da idda lokacin jahiliya haka ake zama zaman barkatai babu idda an saki mace da inda ta ganda ma ake yi kamar yadda kasashe in ka ji kasashe musulmi yanzu zaka yi mamaki wansu kawai ba san menene idda ba mace an suke ta yau gobe shi ta je ta aure yadda take so har yanzu kasashe musulmi akwai wannan wani ba san ma menene iddan ba an gyara lailin an yi karatun amma ba sai mai idda ba ana sake ta gobe ta shiga ganta tana aure wani wuri wannan ta tashi hankali iki cewa lam ya kulli mutallakati idda da ba sa masu idda ba fa zara Allah azza wa jal shan la yasu ko da aya ce ya karan ya suke ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fattaliquhunna li iddatihinna wa aslu idda da kuma irin ayoyin da Allah ya sauko da suna game da idza talaqtumuhunna menene kuma Allah ya ce ya fada duk ayoyin da suke da saki Allah ya kawo su a kan iddati na talak sheke cewa tullikat asma bi idda an saki asma ne shi aka ce ta yi idda idda jini uku fakana ta awwal ma fi ha idda ita ce aka fara fara tobaka idda ma'ana ta yi gini daya ta yi gini na biyu ta yi gini na uku in tana yi miji na da dawo i komai in bai in kuma miji bai yi komai ba in ta gama idda na shi ta je ta aure sabo ko kuwa miji ma ina sai aure ta shi dawo da ta shan daura auren sabo wannan wannan shine awwal wanda aka tabbaka amma ba ce ba saki da bana akwai saki idda yadda aka gin dama aka yi amma a shar'anta addinin Allah cewa ga yadda za a idda yadda shugaban tarike tsara mana rayuwa mace an sake ta ga gini daya za ta yi wanda take da cikin mashi ta haihu gini daidai su uku wanda kuma ba ta gan gini ta gan wata ta zama wata uku wanda kuma take da ciki shi ta haihu wannan tsarin duk a cikin Qur'an da shugaban talikai suka kawo wannan ko suka gyara wanda da jahiliya suke yin sa na fata gane wannan hadisin Hassan ne bi shawahid na fata gane na ga muku Suleiman bin Abdulhamid a Bahrani tukulli mafiya ma akwai mutaba hadisin sa kuma shi Ismail ibn Iyash wanda kuma hadisinsa kasan shamu ya rawaito shi saboda haka wannan hadisi bi mutaba hadisi hasan na fata kun gane karatun bana ka gane wannan ka karanta mana shawahin da muka karanta da domin muka hasana shi da shi akwai bambanci ne na yanzu karanta mu gani ya aka hasana wannan Da daga muryanka ba al'aura ba ne a wancan ƙarin da aka samu yanzu malam shi ne ka ce shi sulaiman bin abdulhamid a wancan lokacin ka ce mana kulli fiye. Mm. sannan sai ka ƙara bayani a yamma cewa hadisinsa hasan ne bil mutaba mm. a wancan lokacin kuma shi eh, isma'il ibn ayyash bayan ka ce da'ifi ne ka faɗi cewa al'imamu al-mundiri shi ya faɗi haka eh. sannan sai ka kawo magana imamu bukhari da imamu ahmad an kara wani hadisin sa ka shamsu to eh, idan yayi gurin yayi mutanen to an gama da wannan ke to shi mu kara hadisi ko ko rubuta wannan na sai maku ya baku kawo littafi ba makurin da rutawa ina da kyau bambancin ku da sai na hadisi sahihi da rashi sanai duk bida da kuka ganin hadisi zaifi ne in ka ga mutum na bida ya gina kan hadisi zaifi ka gane in ba ka karatu ka san wannan sahihi da shi ka ta gina abu hadisi zaifi na ba ta kuna gane wannan to a sai a fahimci hadisin in aka gina abin da malamai suka yi shari kayi to Allah ya fi mamakana kana nan baka yi karatun ba shi zafin tsiya shi sa abin nan wani babban malami ke cewa imam daga cikin mufassirin ya ce zafi ya ce kowa zai iya yi zafi amma nusuwa da hankali ba kowa zai iya yi ba nusuwa da sakina ba kowa zai iya yi ba amma zafin tsiya ba wanda ba zai iya ko yaro ka siyo ma yaronka alawa ina tatata ya fara dana ka kwace hannunsa zai fadi birgima yi bori wanda ya koya masa zafi ko ya iya ka dan sa dan ka alawa kai ka siyo masa idan ne ji daɗi ka kwace hannunsa ka gan borin da zai maka zafin tsiya zai birgima ya birgima ya birgima zafi ko ya iya ko mawakaci ne to amma nusuwa da hankali da soki shi mai hankali kuma ba za ka yi hankali ban ba nusus ban ba ilimi ba ilimi shi ke zama da mutum mutum Allah ya samu dace na'am babun fi naski ma mastusniya bihi min iddatil mutallaqat قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه أن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ من ذلك وقال وإن طلقتم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إيه تينا دقة تكين أبنى نكي سو مساكي كوما وينشان آه لوكتي يا كوري بمفاي تشابوا بابا. ayoyin shi an da hankali za a gane su don haka zan ba da bincike ma kan wani abubuwan ya ce babu shi nusuka an nafka wani aya amma shi mutum ya da hankali shi mutum ya gane ina da da hankali zai fahimci mene abu daura yake so na bihi min ta mutallaka mace kun da aka sake su akwai tujin da aka yi akan idojinsu su da a sake aka yi aka zo aka yi toge aka sake aka sake yi toge gyara ne wanda shugaban talakai qur'ani ya suko masa yake fassara shi kuma yana tabbaka shi duk waɗannan ana yi ne don soki domin rahama don tosai akan mata a za a ce wai turai suka ji tosai mata don ka fita wajen aiki ta kuma ta wajen aiki kana sa biskit busheshe biskit ka ci waje ita kuma ta ci kowa da makullinsa ku zo ku haɗu a daddare shi shi shine shi ne tosai da kana ka fita ka san mace katuwa ka sumbace ta soyayya ce nan tun da kana son ta yayi ita kuma ta samu wani katu sumbace ko hadu da dare shi kenan wannan shine wayewa kai dabbobi ne mu yanzu ma naji kasashen yamma amerika can an yi doka namiji ya aure namiji mace ta aure mace an ji daɗi yanzu kuma na so doka za a yi mutum na da damai aure kare aure abba jama'a waɗannan al'umman za mu bi su ko maukaci zai yarda a ba karau kallawo waɗannan muke gansu to bambanci mu da suke na dabbancin da ake yi an yarda sun ci gaba an yi girgin sama masu ilimin su masu hankalin su an yi menene wanda zai taimaka mun haɗu a wajen insaniya dan adam abin da za mu karu a yi cici a yi ilimi wannan amma halayya na dabbanci ta kakan namiji zai aure namiji ku haife mai bayan gida haka za ta yi ko maukaci ne masu warkewa ranar juma'a da alhamis ya za a yi a ce mutum ka aure namiji aure namiji in kun yi fada ya fi karfin kafa abba jama'a dabbancin ma ko akuya dan akuya shazi ne kagin dan akuya na haukan dan akuya kagin duk dabba ba wanda yake kama da shani mace kama akuya dan akuya amma shi mai yana da ita in kaga dan akuya na ikan haukun suru to shazi ne daga cikin dabbobi amma mu ne ni adam da Allah ya ce wala kad karamna bani adam a zo kuma waɗannan wai su ne kiblan mu su ne makka mu su ne su ne abba jama'a yanzu ana kokara yi mutum na da mai aure kariya ina da aure mene aure a gwagi ma muna nan a jinin mu abba mala kaga bambanci da da mawukaci kaɗan ne eh kaga nan mutum alhamdulillah an yi ilimi an ci gaba da wannan ilimin likitanci wannan masu hankali a cikin sun yi allai sa kama salihai ba ma in karin ci gaba ba ma inkara ci gaba amma ci gaba da za a fito cikin tobi a dan adam wala ba zan iya ba ku dabba ma zai iya da wannan to duk ba ayoyin fa to sai ma mace ku ne mata haka ji ne mai ke amma za ka gan yan boko mu bai karatun ba shi ino mata suna da yanci ino mata suna da yanci ino shi kansa bai masa mike ma waye ino mata suna da yanci kuma shi ne zalimi bai san menene mace ba bai san kuma menene hakkin mace ba kawai eh, eh, ya sa wata mace mai mara lilibi kawai ana nan ana turanci da hausa biyu shi ke nan ci gaba kafi allah rahama shi dai hace kayansa ka je yanzu cikin damunan ka shiga cikin wani jeji ka saya ka duba kasa ka gani irin halittu allah daban daban daban daban wuri daya ka sukuro ka gani cashi nau'i daban daban cinsu da shansu da lafiyansu na allah ne wanda ke dan adam ba ka sani ba ka je cikin jeji ka duba wajen ciyawa ka kwanta ka zauna ka gan kafin ka tashi ka kira nau'in cashi da dabbobi da suke nan irin cashi da uh, susa daban-daban wanda suke ci suke sha suna rayuwa Allah ba shawaran ka yi muke bayar ba rahman kenan ka zo ka shiga sha'anin Allah ka zo ka shiga sha'anin Allah ka ce wai ka zo sai mamata in kun duba ayan ga yanda ayan ci tafiya yace hadathana Ahmad bin Muhammad bin Thabit al-Marwazi حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس ما فتنغاني قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون من زال صلى الله عليه وسلم القرآن يأتي ما تكون دا أكا سكيسو سدان جرا أن سكيسو سي أبن دا أكي كرا جنين أكو mun yi sabani a kalmat kuru'a mun yi ya kai sati hudu muna fassara shi sauraka la da iya mu sake koma me kalmat kuru mun yi bayani mun kawo littattafai daban-daban mun fassara shi mun rinjaye da daya kuru mu abin da muke mangana nan shine jinin al'ada na fatan gane shine anan yake cewa matan da a kun da aka sake su su dan jira su yi uku mutlakan qur'ani ya ce wanda bai kara wani abu ba shi na nan kuma kuma Allah ya ce wallati ya isna minan mahi min nisa'ikum in tabtum fa iddatuhunna thalathat ashhur daga baya kuma Allah ya ce wallati ya isna minan mahi mace kun da suka dauki abin da suka dauki suka kai zamanin da sun dauki masai cewa ba za su iya gangina al'ada ba mace ta kai shekara 60 ta kai shekara 70 ta yi ya isa ta doki ta riga ta yanke ta yi ya as eh, duk arabiya ne da hausa mai yake cewa dai ba kauna da ganginin al'ada ta da ke ta da ke ta dai ba kauna cewa ita ba za ta gan gina al'ada ba suna ya isna ba ta iya ganginin al'ada kuma da yarinya karman da aka aure ta to kaga anan an ce salasat kuru to waɗannan mafa shi qur'ani ya zo ya istisna a can cewa matan da aka ce su ganginin al'ada kai su uku to a nan fa wanda an sake su ana shakkan su cewa la'alla ko ciki ta tare da su ko akwai wani abun da kuke shakka a gare su wani iri tabtun nan ba ma na anan saboda idda ko mace yadda karshe abin da ko mace ana shakka ko ba shakka dai ta yi idda a nan kalmar ini tabtum nan ba ana nufin kun tabbatar cewa babu ciki ba za ta idda ba a'a in kuna gan kuna shakka kwankwanto ma su suna da ciki ba su da ciki shi ke karfafa ma yi idda wanda bai yana nufi cewa akwai mafi muhalafa nan nan da an tabbatar bata da wani ba shakkanta an sake ta tunda ba ta gangin al'ada ta bar ta tafi ko tsohuwa ne shekaran kudiri in ka sake ta shi ta yi idda ko ba ka sade ta ba shekara nawa shi asa za a gani mata suna yawan tambaya mutum ina lagos mafi yawan ko yadda matan ku suke tambaya ina lagos a can ya bari yalinsa nan sun kai shekara biyar shi dai tura mata dan kudin ya ji can ya can ya samu wata ya aure ta shi tura takarda ya suke ta kuma an shekara hudu a nan baya ne shi ta mata tana gan cewa tun da ba sadde ta ba yaushe za ta yi idda iddan ibada ne wata uku ko jini uku ba wai lele saduwan ba ne saboda idda ta koshi abubuwa da yawa kai akwai zalimai a cikin maza wallahi akwai zalimai mala kana kudu a can kana ta cin sakwaranka da ayaba ka bata nan kafirta nan kana dan tura mata naira goma kana ta tura mata goma tana nan ta yi shekara daya ba na kai kuma kana kana fama da aikin baraki a can daga baya ka san wata jambaki shi ka aura wanda ta sa jambaki ka aura shi ka tura mata na sake ki saboda ba doka ba ba ba doka hai wani su mazajen shanje lahira kanwanka aka yi ma ko yarka aka ma ka zaka ji daɗi to anan shanle ce to wani su matan wanda suke dauki kauna da ganginin al'ada ko shekaru to an sake su su ganginin al'ada uku watanni uku ba wai sun yi kur'a ba ne to wannan shine imam abu da yake kira naska kamar naska a'a istisna yi wadancan da aka ci kura uku ne akwai wasu genshi mateku wanda su ba za shiga ginin uku ba su watanni za su yi ba naska ban bayani ne sheti kuma fannuska mai zalika mana wanda aka ce su yi gini uku nan an zo wayansu daga cikin mata shi sa Allah ya ce wallati ya isna minan mahidi min nisa'ikum min tabi'idiyya dai wayansu shashi daga cikin mata don ba kowane mace ne ba ta gan gina al'ada ba to anan kuma she ce wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddati ta'tadunaha na uku kuma mace ka aure ta yarinya ana zuwa ayale ayale aka kawo ma shi ka zo ka da ita a daki mangana da zai da ta fara maka anko kai kuma ka kashe kudi ka yi bikin ya aka yi ya aka yi dai daren bikin na kace na sake ki sakin wawa baka taba taba shi daga baya ka yi nadama to ka sake ta baka kusa da ita ba ita kuma shi toge a can cewar mutallakatu ya tarbasin na min an fusa yana salata kuru cewa idda gini uku nan wanda kuma kuka sake su daga cikin mace ku wanda an sake su kafin a sadde suna saduwa na aure an yi biki an kawo ma tana gidan amma baka sadde ta ba shi ka irin sakin wawa to ba ta idda ba an idda an cuce ta tunda baka taba ta ba ta zauna ha kawai to ba ta yi idda ba to wannan ai togin akan cewa ya tarbas na min bi an fusa yana salasa kuru tun da ba sa ta ba komai ita ba za ta yi idda ba mutum da ya amaryansa an daura aure bai saɗe ta ba ya ce sake ta to bala'i biyu ne e bala'i uku ke ta tare da shi farko ba za ta yi idda ba har ya samu dama ya ce ya yi komai duk na daman da ya yi an wuce shi an sake daura aure sabo ka sake neman ta sabon ta da uhu mata yadda ba ta tabi in ka saki ta bude baki ce an sake ki to mangan ta kare kuma ta ci rabin sadakin miliyan ka bata tana da rabin dubu da biyar ka je ka ta yi zage-zagen ka ta ci da biyar ko saki ɗaya ko rabin saki ne ma dama saki ne ko rabin saki ne ma dama an tsaka na ala sun kade ta bai sade wannan duk mangana ce an in ta fito ta ce ba sade ta ba shi kuma ce ba sade ta ba ba idda na wata gane inda ta an tabbatar da shiri ce ba ba sade ta wa zaka cuce ta ko da kama ma sa ta ka dan fito da kudin ka dan kadan amma ba da mata yi idda shi san le wa ba sade ta ba kara aka fita ba ta ba ta ba ta ba to ba za ta yi idda ba wannan duk yancin mata ne a ce ba za a cuce ta ba ta saya an aure ta budurwa ba yi mata ba a ce ta saya ta yi gini shi na aka yi toge wa in honna min kab gabanin an tamassuhunna fama lakum na min ta nuna a ta masu anan ba wai shafawa ne saduwa ne haka qur'ani ke kawo kinayan sa na fata an gane wannan ba aka dai taba ne kawai kana taba mace shi ta yi idda kai mangana ce na ba ta gane na biyu bala'i na biyu ka suke mace ba ta gama ba sadda ta ba ba kome yanzu nan ka suke ta shi kai na dama lama fata wani yato Allah ya kude la zambi ba za ka iya dawo da ita ba ba za ka ce na komo da ke ba babu kuma bala'i na uku sadakin in ka ba da miliyan daya ne ta cire biyu wannan ukun kana tare shi ka tafi ka tashi da zage-zage da wallahi tallahi ta tafi wannan shine garajin saki jama'a saki wata ta gaya mu lana ya bani tosai ni ban san me ni irin aji ne ake yi ba kuma mu nan arewa musulmi ta ce mijin wai shi alu suna don haka zai gone ne wajen sunna ya sake ta baya ma garin ana nan ana nan kusa ta gama idda ce sake turawa na kara saki maki ka gane magana wai shi ba dama ba ya sai saki uku amma zai mata an zaba ya tura mata ta yi idi gina daya gini biyu kafin ta yi gini uku shi sake turawa yana wani wuri ko lagos yake ko abuja yake dai shi sake tura mata na sake ki ana nan ana nan kusa karshen shi sake ruta na suke ke wai shi ba dama shi sunna yake yi ba sai sake uku amma ga bala'in da yake gyau mata idda ta ringa idda ba jama'a ba jama'a saki kwaya daya in ka yi sa ba lalle bana cika dawo da ita ba saki kwaya daya in ka yi ta ba lalle ne mun baka sun ta ba shi dawo da ita ba me ya shiga kura kwaci saki kwaya daya ka yi in ta gama idda ba lele ka dawo da ita ba amma miye na saba ma Allah da wahar da mata mutane a kiyaye Allah kiyaye doka Allah Allah ubangi samu dace malam dangane da wannan wanda in yi aure din nan bai sadda ita bai sake ta to kamar yanzu malam a nan kasar daga muryanka a nan kasar malam ana yin kayan lefi haka to shi wannan lefan za a damar da shi ne koko yana nan shi ma ta da kayan lefe da kudin da kai tura yara suna zuwa ya tura ne ko yake turawa kai kai ma baka fara baka aure ma baka na hanya ba an fada yanzu baka zuwa zance mu rantse kaga <laughs> kaji wai wai wai wani ne ke shi kace eh wai shi baya ciki sannu kaga duk abin da ka bata ya bata ko wani eh ba yadda ka yadda kai mana miji ne baka ka ka yi haka to muna jira Allah ya ba mu rai ba ma fata ka gane au shanin mace karka buga kirji Allah wallahi wani wa babban wani babana lan na farkon da na aure ana ce ana cikin biki ana jin kirawo ne liman ne ya ce zaune nan matansa tana ne shine liman shi akwai mu na kira da ya ce kalmar ɗaya zan gaya ma ce duk macin da aka dauro aure ko tana shekara biyu kana shekara dubu sa'an kuɗi karkace ka girme ta abin da zai gaya ma da wanda kuka yi wasan kasa tare haka zai gaya ce ki wannan karkaje ka gan kai saudiya ka yi karatu ka ta umiya ce kalman da ka gaya mutu haka zata ta marima ga yi hankali da wani shi ya nuna <laughs> matansa wanda suka farko ya ce ka gani kuna ce ni ne liman ko ya yarda da ni ya ce in muyi yi legima shi ya ce da ni fir'auna ne ka zage ni ban iya komai ba ya ce kuma ka yarda kai maza zaga an laisa cikin kaba kai ake biya ma karatun in kun yi lagima da matan zai ce kafiri ne dan banza da baka da kirki ya ce ka kura da wannan kalmar ba haka zaka saki dubu mahala shi ka zama da mutane mutum zai bi mace shi ya saki matan da iyayensu baki daya daga baya ka yi nadama da wannan magana da kake magana ka Allah ya kiyaye ka eh amma kar ka sama abun ba wasa ba ne shaida hankuri a ah, in kana magana hankuri ka je wajen manzo Allah shi kai salamu alaikum a ah, Qur'ani eh me yabo yake ce saburu liman azara ufu liman jafa amma shaida aka yi wata daya tir manzo Allah bai shiga dakin kowa wadancan mutanen naka wata guda baya shiga dakin kowa shugaban dalibai wanda a zuwa ci kwalansa ma yi shuru ya yi allah da shanin maka ha gangan za su ka ba jama'a yaro <laughs> eh, to wannan isnadin hadisu hassan ne bi shawahid hadisu hassan ne bi shawahid hadisi hassan bi shawahid to lokaci ya yana nuna muku ba na mangana ta mai wani tambaya kan ya eh, eh, kayan laifin da mene abinda ka bata ba a damar ka karba da ita ne ita ne kafin ka sadda ita ta nemi saki to shi ta mai maka komai amma ita ba ta ta nemi sakin ba ha kawai ganin damar ka na ka sake ta ta ya rabin kaya na fata ku gane akwai bambanci a cikin wannan na fata an gane to ku muna son mu yi mangana wannan hadisin kai kuma kun ce lokaci yayi sharin ku kenan ku masu dauka wannan to ku saya nan ko insha Allah an dawo da karatu kenan shi ku yi da la insha Allah zamu tashi fi muraja ku tuna mun zo mu za mu koma isnadi wannan hadisin ka tuna mu kai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh